Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An shigar da jarumi Adam A zango ƙara gaban hukumar NAPTIP a bisa a bincike shi a kwatarwa wato jaruma Ummi Rahab haƙƙinta a bisa rigimar da suke yi. Shahararren wato mai rajin kare haƙƙin bel'adama, Lawan Gusau shine shigar da wannan takarda ta ƙara. Masu sauraron mu gyara zama domin jin cikakken rahoton amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa don haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyonmu mu a da zarar mun dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton biyo bayan rigimar da ake tsakanin wato jaruma ummi rahab da kuma adam izango wanda jarumi adam izangon ya kasance kamar uba ga wannan jaruma ummi rahab sai gashi jarumar ta ce tana za ta tona masa asiri in har bai daina mata sharri ba abin da ya yi tsamari lawan gusau ya nemi hukumar naptip da ta binciki rikicin jaruma umar Habdin da kuma adam izango shahararren mirajin kare haƙƙin bil'adama da addinin musulunci lawan muhammad gusau ya yi allah wadai da yadda wasu manyan jaruman fina-finan hausa ke yi wa junansu wato fallasa da tunan silele a kafafen yaɗa labarai da shafukan sada zumunta Idan dai za a iya tunawa, a 'yan kwanakin nan dai kamar yadda ma muke kawo muku rahoton ko ɗazu mun kawo maku rahoto da kan wani bidiyo na wani saurayi daidai akan tsakanin Adam Izangon e. da Umar Jarumi Adam Izango e. da jaruma Rahama wanda aka fi sani da wato Umar rahab sun buɗe wa junansu wuta inda suke kowa yake wa kowa martani har ta kai ga Umi wato Rahab tana barazanar tonawa Adam Izango asiri idan bai shafa mata lafiya ba. Wato idan bai daina wato yi mata wannan kalamai da yake yi a kanta ba a bidiyon da yake faɗa. A cikin wata wasiƙar koke da wato lawan gusau ya aikewa hukumar yaƙi da wato safarar bil'adama ta ƙasa wato NAPTIP e, wato NAPTIP Muhammad Lawan Gusau ya buƙaci hukumar ta yi wato gaggawar gudanar da bincike a kan lamarin wato tsakanin adam izango da jaruma umi rahab kasancewar jaruma ummi rahab karamar yarinya ce da bata huce shekaru sha 17 a duniya ba da haihuwa lawan gusau ya ce furcin jarumar wato ummi rahab ya jefa al'ummomin arewacin wato najeriya cikin rudani ba ma har iya na wato najeriya ba duba da irin fassarar da mutane za su riƙa yi wa wato kalamanta na cewa za ta tonawa jarumi adam izango asiri a cikin wata sanarwa da ya rabawa manema labarai muhammad lawan gusau ya ce tonan silili da manyan jaruman biyu ke yi wa juna abin wato abin asha ne kuma ya sabawa tsarin shari'a da kuma al'adun al'ummomin arewa don haka ya ja hankalin hukumar nafte ta gudanar da bincike domin gano irin wato tunan asirin da ummi rahab ke sanyi wa ubangidanta wato adam izango wanda ya dauke ta a mazaunin wato o'esa kuma yanzu suka ɓaɓe lawan muhammad gusau ya kara da cewa abin bakin ciki ne a zira ido ana kallon wasu wato tsiraru na neman yi wa tsarin shari'a da al'adun al'ummomin arewa a karan tsaye don haka ya lashe takobin yin dukkan mai yiwuwa domin ganin lamarin bai wuce gona da iri ba lawan muhammad gusau ya yi dogaro ne da wasu dokoki na kundin tsarin mulkin najeriya waɗanda aka samar da su akan cin zarafin yara da kuma wato hukunce-hukunce da kundin wato ya tanadar dukkan wanda aka kama na aikata hakan a fadin Najeriya. Wannan ce ta sa ya yi kira da hukumar kula da fatocin ƙananan yara da fasa ƙauri wato ta Najeriya da ta shigo lamarin tsakanin Adam Izango da Ummi Rahab. domin samar da wato sahihin bincike don gano abin da ke wato a ƙasa game da jaruman guda biyu ummi rahab da kuma adam izango duba da ganin tamkar uba da ɗiya suke da ita kuma yanzu hakan wato hukumar ta karɓi koken nasa wato muhammad lawan gusau ɗin game da ƙorafin da ya miƙa a can wato babban hedikwatar da ke bincike wato a birnin tarayyar abuja a yau litinin 23 ga watan 8 wanda ya daidai da shekara ta 2021 daga ƙarshe baris eh, wato lawan gusau ya ce sunan kuma suna saka idanu akan irin wato dambarwar da ke faruwa a cikin masana'antar ta Hausa fim kuma ya ce ba za su bari wasu su zo su wato bata al'adu da addini arewa ba don haka duk wanda ya san ba neman abinci ya zo masana'antar ba kuma ba zai iya kare martabar yaran da ake amfani da shi ba wato yaran da ake amfani da shi ba to maza ya kwashe kayansa ya koma garinsu don ba za mu zuba ido muna kallon wato muna kallo ba wannan shine saƙon wato saƙonmu gare ku baki ɗaya muhammad lawan gusau mai rajin kare bil adama a najeriya da afirka baki ɗaya wannan shine wato saƙon da muhammad lawan gusau ya turawa wannan hukuma ta naftin wato akan ta binciki wannan abu na wato adam izango Babu shakka, shi barisa salon Gusau ya kawo samfurin dokoki da hukunci wato da aka tanada a kundin dokokin kare haƙƙin wato ƙananan yara na shekara ta 2003 laifuka kashi-kashi da wato hukunce-hukunce wato waɗanda ake yi wa dukkan wanda aka kama shi wato daga ɗaurin shekaru wato da ba za su gaza goma ba zuwa wato sha biyar da tara wato da ba za ta gaza wato dubu ɗari ba zuwa dubu ɗari biyu a wani hukuncin da zaɓi wani wato babu zaɓi sai dai ko da aka tuntuɓi adam izango akan wannan batu ya bayyana cewa yanzu aka zo gurin da zai yi magana shi ya ji daɗin wannan wato yunkurin tunda maganar ta kai ga wato haka zai yi magana sai dai adam izango bai ba mu wani ƙarin haske ba kan maganar da zai yi ba ya ce sai idan wato halin hakan ya taso allura za ta iya tono garma da fatan allah ya kyauta to kun ji dai yanzu adam e zango ya ce an zo daidai gurin da zai yi magana duba da mai cewa ana yunkurin kai shi kara akan wato a tuhume shi akan tsakaninsa da wannan yarinya wato Ummi Rahab inda yanzu ya ce an zo gurin da zai iya yi magana domin allura na shirin tono garma akan wannan tsakaninsa da wato umi Rahab din wato shi ma akwai wasu maganganu da yake so zai farta ita ma kuma jaruma Ummi Rahab ta ja tunga inda ta ce za ta tona masa asiri To masu sauraron mu ku ci gaba dai da bibiyar wannan tasha tamu domin jin yadda za ta kaya a dangane da wannan wato wato hukuma da za ta yi wato bincike akan Adam Izangon e. wato tsakaninsa da Ummi Rahab din wato naftero Insha Allahu za ku ji mu dauke da dukkan abin da yake faruwa akan rahoton. Mun gode masu sauraron mu.